بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفقد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marici na laraba 24 ga watan jumada akhir a shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 19 ga watan biyu a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau insha Allah za mu tashi darasi na ɗari biyu da ashirin in ba manta ba muna karatu cikin kitabul umuril manhi anha babu taharimu ko taharimi taswiril hayawani fil bisab ko fil bisab mun tike da hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da takwas yau za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da tara ya ce wa an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya sallam na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa qala Allahu azza wa jal Allah mai girma da buwaya yana cewa ko ya ce waman azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya tafi yana yin halitta irin halitta ta ko yana yin halitta kamar ya halitta ta ma'ana masu zana hoto ko masu sassakawa, tamkar suna kwaikwayar Allah ne su subhanahu wata'ala cikin aikinsa na halitta to wannan kuwa babu wanda ya kai su girman zalunci cikin masu yin aiki da hannu an gane ko akwai girman zalunci na aiki da baki magana kenan akwai girman zalunci na aiki da hannu to wannan babu wanda ya kai shi zalunci wanda yake sassaka abin nan sura ko yake sassaka gunki ko butum butumi ko kuma yake zane hoto an gane ko da ka fa ya zarra sukan halicci daidai da jan kiyashi auli ya habba ko fal ya in sun isa su halitti zarra daidai da jan kiyashi auli ya ko su halitti habba ƙwaya ta hatsi au sha'ira ko kwaya ta alkama mana idan dai so kake ka kwaikwayi Allah cikin halittarsa to ka sani ba za ka iya ba za dai ka yi iya abin da kake yi na zane-zanenka da sassaƙe-sassaƙenka amma abin da zai nuna gajiyawarka da waka mafi kankantar halitta cikin halittun ubangiji baka isa ka halicci irin ta ba yanzu duk sassaƙen mai sassaƙe duk sassaƙawar mai sassaƙa bai isa ba halicci daidai da jan kiyashi bai isa ba ya halicci ƙwaya ta gero ko ta dawa ko ta masara ko ta maiwa ko ta alkama to kaga kenan gajiyawa ta tabbata kuma ɗaukaka da buwaya ta isa ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'ufa at-talib wal matlub Allah ya ce ya ku mutane duri ba masalun an buga misali dan ku gane gajiyawar wanda ba Allah ba da kuma daukakar Allah da isassa fastami'u lahu ku kasafin ne ku ji misalin innal ladhina tad'una min dunillahi duk waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah lan yakhluqu dhubaban ba za su taba iya halitta kuda ba walau jitama'u lahu koda za su yi taron dangi akan su halicci kuda daya kafiran duniya tun daga na farkon su har na karshe waɗanda suke musun kudura Allah musun ikon Allah musun kadaituwar Allah a ce da su su taru da dukkan iliminsu da kimiyyarsu da fasaharsu mutanensu da su. su daidai da kuda kwaya ɗaya tak ya zama ɗari bisa ɗari kamar kudan da Allah ya halitta babu bambanci ba kudan roba ba ba kudan inji ba ba wanda ake zuba masa mai ba ba wanda ake tayar da shi da inji ko a sa masa batir ba wannan ai shiriri ta ce kuda sosai wanda Allah ya halitta ba inji babu batir babu fetur ba komai in duk duniya za ta taru don taiwa wannan wallah ba za ta iya ba to abin da zai nuna maka ma gajiyawar ta fi haka sai Allah ya ce wa in yaslubhum babu shay'an duk duniya in kudaye mata kwace bata isa lan yasan qibuhu minhu bata isa ta kwato ba yanzu duk wata ƙasa da kake jin tafi kowace ƙasa ƙarfi a duniya tafi jiragen yaƙi tafi sojoji tafi tattalin arziki tafi intelligence tafi kaza tafi kaza kuda ya fi ta ƙarfi ƙuda ya fi ta ƙarfi to shi ko ƙuda a cikin halitta Allah ba komai bane abin nufi bai taka kara ya karya ba a wajen Allah ta fuskar isa da ikon Allah abin da yasa nake maka kuda ya fi wannan ƙasar ƙarfi yanzu shugaban ƙasar da zai ɗauki wani abu yana ci kuda ya hau ya tsotsa da duk makamansa da sojojinsa da duk abin da yake takaba da shi bai sai ya kwato wannan abin ba kuda ya ci mai ƙarfi sai Allah ya isa yanzu dan Allah ina tsoron wanda kuda ya fi shi karfi ai Allah da ya halicci kudan shi ya cancanta a tsorata amma kai da kake cika bakin aji tsoron ka kuda ya fi ka karfi fa me abin tsoron da haka Allah ya ce wa in yaslubuhum gubabu shay'an inda kuda zai kwace musu wani abu lai ku min ba sai su kwato ba to sai Allah ya ce ba ufa talib wal maqlub in haka ne kai kana jin tsoron wanda kuda ya fi shi karfi shi kansa mai rauni ne kai kuma kana jin tsoron mai rauni kaga rauni ya haɗu da rauni da haka Allah subhanahu shi ne abin tsoro yasa yake fala takafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin fala takhshawhum wa khshawni wa li utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun kar ku ji tsoron su ni za ku ji tsoro inda gaske kun mu'mina ne kar ku yi shayinsu ni za ku yi shayi don ni ke cika muku ni'ima kuma ni ke tsora ku akan tabarkin shirya inda Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kamar yadda abu talib yake faɗa ko wani mai hikima cikin larabawa yake faɗa wani katotan gunki ne wasu suke da shi a ɗaki cikin ƙabilun larabawa duk wanda zai yi tafiya sai ya zo ya gaida wannan gunkin ya nemi sa'a duk wanda ya dawo sai ya zo ya rusuna ya gaishe shi wai kai ya fushi da shi bai gaishe shi ba sannan ya tafi gida in abinci za ka ci irin abinci na alfarma sai an zo an aje wa gunkin na dan wasu lokuta a bar shi a buɗe wani ƙato kuma mai wayo ya zo ya gaggandara loma wai ka ɗauka gunkin ne ya ci ya sa albarka kai kuma saboda wauta ka zo kana murna ka ɗauka ka je ka ci suɗin wani gaddi wata rana da Allah yake so ya kunyata gunkin yana zaune an masa kwalliya an fesa masa turare an yi kaza an yi kaza kawai sai ga dila nan ya ballo daga daji duk ga wajajen da za a yi fitsari nan amma dila ya fitsari a ko ina sai da ya zo kan gunkin ya ɗaga wutsiyarsa ya tallara ma fitsari tarar sai a idan wani cikin masu bauta masa yake kai yanzu wannan abin da shi muke neman ya tsare mu ya kare mu dila ya zo ya nemi masa fitsari bai iya cewa dila kyak ba in ku da zai iya kare mana wani abu ai ya fara karewa kansa ne ta tsarin dila ai ƙarshen wulakanci Allah so yake ya wulakanta shi su gani a ido domin dila cikin halittu wulakantattu akwai shi amma ya zo ya masa fitsari ne shi da kansa balaraba ne yake a rabbun ya bulu sa'alabanu bi ra'sihi wa qad khaba man balat alaihi sa'ali ce yanzu ubangijin gaske ne dila zai zo ya masa fitsari a ka amma dai hasara ta tabbata ga wanda dila ya maka fitsari a ka bai iya korarsa ba ka kaga in kana da wayo sai ka gane cewa ashe gunki ba abin a nemi taimako a wajensa bane ba abin ya baka tsaro bane ba abin ya baka kariya bane dan ba zai iya ba to haka ba gunki ba ko ma waye in ba Allah ba bai isa ya tsare kansa ba Allah ke tsare shi wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi qul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman waye isa ya baku tsaro ya tare Allah gari muku abin da ya so ya yi cikin dare ko wuni babu domin Allah shi yake ba da tsaro shi ba a tsare shi duk wani mai mulki da ka sani a duniya yake ji da isan mulki saboda yana da sojoji masu tsaro ne in suka dare suka bashi waje ya zama empty amma shi Allah duk halittar duniya ta mutum da aljanta ce amma ba mai tsare shi shi yake tsara kowa ya tsare mala'iku a sama ya ba su kariya ya riƙe mana saman ya riƙe mana ƙasan kuma mu ma ya tsare mu subhanahu wa ta'ala to da dai Allah subhanahu wa ta'ala shine cikakke shine mabuwayi kuma shine wanda kowa yake da bukatuwa zuwa gare shi kuma shi ya cancanta a tsorace shi ba wani ba da Allah ya ce duk wanda mafi girman azzalumai masu kwaikwayo na cikin halitta in sun isa su halicci jan kiyashi magani in sun isa su halicci kwaya kowace iriyar kwaya kuwa in suna so Allah ya yi <laughs> kwayoyi da yawa manya da matsakaita da 'yan ƙanana inna Allah falikul haddi wan nawa Allah shi ya halicci ƙwayoyi kuma shi ya halicci ƙwallo-ƙwallo na abubuwan da suke da ƙwallaye kamar ƙwallon dabino ƙwallon mangwaro ƙwallon kaza ƙwallon kaza duk Allah shi ya yi su ya yi maka mangwaron ka sha kuma ya aje ƙwallo subhanahu wa ta'ala muttafaqun alaihi wannan hadisi imamul bukhari da imam muslim suka rawaito to cewa kenan mutum yana kwaikwayon Allah cikin halitta ba a san haka haramun ne yin haka kamar yadda bayanai sun riga sun gabata hoto in dai na zane ne mai cikakkiyar sura wanda za a zo a manna a jikin bango kuma musamman na manyan mutane to yana da haɗari kwarai da gaske domin yana jawuwa zuwa ga shirka ga Allah an gane ko ɗaya kenan sannan na biyu sassaƙawa shi ma abu ne wanda yake mai matuƙar haɗari a sassaƙa hoto na wani abu mai rai sawa'an mutum ne ko dabba ko ma me in dai mai rai ne rai irin na ɗan adam mai motsi to haramun ne yin wannan kamar yadda mun faɗa a karatun baya wani bawan Allah ya zo ya ce wa Abdullahi ɗan Abbas to aini ban iya wata sana'a ba sai zane ban iya wata sana'a ba sai sassake sassake Ibn Abbas ce to in ba makawa sai da ita kake cin abinci je ka rinka zana ko ka sassaka abubuwan da ba su da rai kamar bishiyoyi kamar duwatsu kamar yadda muka buga misali da shi a wancan lokaci kamar yadda muka karanta muttafaqun alaihi imamul al-bukhari da muslim suka rawaito hadisi mai lamba ta 1700 wa an abi talha radiyallahu an an karbo daga abu talha al-ansari Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tadkhulul mala'ikatu baytan fihi kalmun wala suratun mala'iku ba sa shiga gidan da a cikinsa akwai kare ko hoto donan waɗanne irin mala'iku ake nufi malamai suka ce mala'ikun azaba ake nufi a mala'ikun rahama su ake nufi amma mala'ikun da ba dan rahama Allah ya turo su ba to su wannan suna tare da kai a ko ina in kullu nafsin lamma alaiha hafiz wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to irin waɗannan mala'iku ba na rahama ba ne su kawai abokan zama ne Allah ya yi mala'iku ya yi mutane kuma ya sanya wasu daga cikin mala'iku su zamo abokan rayuwa na waɗansu mutane kowane mutum a hannunsa na dama da hagu akwai mala'ika da ke kula da shi shi wannan mala'ikan ba ruwansa da ya ce Allah ya ji kanwa ne Allah ya ce masa ba ruwansa da wannan ba turo shi aka yi maka fada ba ya maka kanzagi ba a'a shi kawai ci aka yi kula da kai ina ka shiga ina ka fita me ka aikata diyi suna gani suna rubutawa an gane ko sannan akwai mala'iku mu'aqibat wanda su kuma aikin su ba rubutu bane ba a'a su baka tsaro ne in kana zikirin safa da zikirin yamma zikirin kwanciya bacci zikirin tashi to su kuma suna maka escort su tsare gaban ka su tsare bayan ka daga aljanu domin aljanu suna nan suna walankeluwa a wannan duniya. wanda yake addu'a waɗannan mala'ikun za su rinka ba shi tsaro da wani aljani ya taho a guje zai bige ka sai ba za ka gan shi ba sai su kawo maka da shi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wannan kan ba kowa ke da su ba sai musulmi sai kuma wanda yake zikiri ko a cikin musulma shi yasa wani zaka ga aljani ya bige shi wani gida ɗaya kuke amma a wajen ya ɗauki aljani kai baka ɗauka ba saboda kai kana zikiri aljanun ba za su iya taba ka ba shi baya zikiri za su buge shi wani ban ɗakin da kake shiga shi yake shiga shi ya shiga ya faɗi kai kuma ka shiga ka fito lafiya baka faɗi ba aljanu suka tsorata shi suka zamar da kafarsa suka tika shi da ƙasa saboda ya daina ambatan Allah to irin waɗannan mala'ikun su ko ina suna tare da mutum to amma akwai mala'iku na rahama daban suke su kuma su kuma aikinsu duk mutanen kirki yadda ka san manya ba sa rabuwa da 'yan kore masu yi musu kirari masu yi musu Allah a dawo lafiya a sauka lafiya Allah ya kiyaye ka Allah ya kare ka to shi ma mumini akwai mala'ikun da suke masa haka da ka fito daga gidanka kayi zikiri akwai mala'ikun da za su rinka a je lafiya a dawo lafiya taka lafiya dawo lafiya je ka lafiya hannunka na dama lafiya na hagu lafiya Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama shine ubangiji yake wa huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima ubangiji shi yake muku salati shi da mala'ikunsa dan su fitar da ku daga duhu zuwa ga haske kuma Allah mai jin kan mu'minai ne to kaga waɗannan mala'ikun su salati ne su kuma daban suke ba waɗancan da muka ambata ba to irin waɗannan mala'ikun ƴan salati su ne ba sa shiga gida in akwai kare ba sa shiga gida in akwai hoto kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin su akwai masu mana istighfari ba wai sai kai laifi ba saboda kawai biyayyar da kake wa Allah su kuma kawai suna cewa Allah wane ya fi masa wane ka ji Allah ka ji iyayensa Allah ka yi masa buɗe a cikin al'amuransa Allah ka bashi tsaro tsaro daga sa allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما faghfir lil ladina tabu wa tabu sabilak wa qihim azabal jahim ubangiji yace mala'ikun da suke dauke da al'arshin Allah wa man haulahu da wanda suke kewaye da al'arshin Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim sune wa ubangijin su tasbihi tare da yabansa wa yu'minuna bihi kuma suna masu bada gaskiya da shi wa yastaghfiruna lil ladina amanu kuma suna roƙa wa mu'mine gafara sune wa Allah kirari kuma sune wa bayansa nagari fatan alheri suna cewa rabbana ya ubangijinmu wasu ita kulla shay'in rahmatan wa ilman ka yalwaci komai da jin kai ka yalwaci komai da sani wannan kirarin da suke wa Allah kenan wannan a matsayin shimfiɗa a matsayin tawassuli da sifar Allah kafin su yi abin da za su yi abu na biyu sai su ce faghfir lil na tabu ya ubangiji ka gafarta wa duk waɗanda suka tuba suka daina ayyukan da ba daidai ba wattaba'u sabilaka suka bi tafarkin ka madaidaici wa qihim azabal jahim ka tsare su daga azabar wutar jahannama wa qihimus sayyi'at Allah ka kare su da dukkan mugun ji da mugun gani wa man taqi sayyi'ati yawma idin faqad rahimtahu duka wanda ka tsare shi daga mugun ji da mugun gani musamman na ranar alkiyama Allah ka ga mai masa komai ubangiji tsare mu daga mugun ji da mugun gani na duniya da kuma na lahira baki daya to da haka malamai suka ce irin waɗannan mala'ikun ba su ake nufin ba sa shiga wa'incan na farkon ba su ake nufin ba sa shiga gidan da yake da kare ko gidan da yake da hoto ba su kan wannan duk inda za ka shiga sai sun bi ka ko ba haka ba duk inda za ka shiga sai sun bi ka wannan kuma dan Allah madaukin sarki ya kafa maka shaida ne akan duk abin da kake kuma Allah ya fi su sanin fa me kake ya fi su sanin ya fi su sanin ina zaka ya fi su sanin duk abin da kai shirin ne domin su duk da suna tare da kai ba su san me ke cikin zuciyarka ba yanzu duk wani mala'ika da yake kewaye da kai da za ka riya wani abu a zuciyarka bai isa ya sani ba shi yana sani ne bayan ka aiwatar ko ka faɗa amma shi ku Allah zuciyar bayi duka a buɗe take a gabansa yana kallo da kayi niyyar kaza ko baka yi ba shi ya sani wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah innahu alimun bi dhati sudur ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من ubangiji shi halittu mutum kaɗai ke kallon zuciyar ba wani wanda ya san abin da ke cikin zuciyar mutum sai Allah zuciya sirri ne na Allah subhanahu wa ta'ala hatta mala'ikun da suke kewaye da mu ba san muke takawa a ranmu ba to kaga wannan ya nuna Allah ya fi su sani amma me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shaidu wannan kuma isa ce tasa haka ya ga dama inna rabbaka fa'alun lima yurid haka ya ga dama kuma dan ya gas ya tabbatar maka da adalci in zai maka hukunci a gobe kiyama domin yana daga cikin ka'ida ta adalci ko da kai alkali ne sai mutane biyu suka yi fada a gaban ka suka yi fada kaga duk abin da ya faru kuma sai suka kawo kara wajen ka to sai ka shiru kowa ya faɗi hujjarsa ko da kai ka san mara gaskiya ba ka yin azarbabi ka ce to ai ni a gaba na akai kai wani kai ne baka da gaskiya tunda kai yanzu kana kujerar alƙalanci ba ruwanka ba su kowa ya kawo shaida to Allah tunda a ranar lahira shi zai yi hukunci shi ba zai shiga cikin shaidu ba to amma mala'ikun da suka rayu da musu za su zama shaidu duk da haka idan dan adam ya yi musun cewa ni ba a yi min daidai ba ni mala'iku sun rubuta min abin da ban aikata ba sai Allah ya ce to shikenan mala'iku kun gama naku mu mun tsarkake ku mun san ba za ku zalunce shi ba yau ma dan ne za ku ha'ince shi shikenan ku janye yanzu baka yadda da shaidan mala'iku bai ce eh dan adam zai ce ni Allah ban yadda wani ya bada shaida a kaina ba ni a ban in bada shaida da kaina sai Allah ya ce to shikenan ku fito masa da littafinsa na aiki ku bashi ya karanta ya karanta ba wannan lokacin ne za ka dan adam zai sha mamaki dukkan wani abu da ya aikata wanda ya manta da wanda bai manta ba ma duk zai gani an rubuta aka ji yana mali hazal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha sai Allah ya ce wajadu ma amilu hadira saboda duk abin da ya ga an rubuta duk da haka zai tubure ce ai wannan rubutun ba ni na rubuta da hannuna ba wani mala'ika rakibu a ci da su suka rubuta haka ne eh to shikenan shi ma littafi ya gama aikinsa a janye ta ce to shikenan kai ba da kanka da kanka shaida ka fa bi nafsika al-yawma alayka asiba yi wa kanka da kanka hisabi yi shaida da kanka bayan baki ya gama surutansa sai a ce to baki ka gama naka sai a rufe naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum sai ma kanu ya sibon da aka sai a ce to hannuwa fi shaida kafafuwa fi shaida dukkanin jiki ya shaida abinda mala'iku suka ce kayi da idan ka kai musu littafi ya rubuta cewa rana kaza ga watan kaza kai amfani da ka wajen yin abu kaza na alheri abu kaza na shari duk kai musu sai a ce to kai ido da kanka faɗi an yi da kai ko ba a yi ba ido kuma ya faɗa eh rana kaza ga watan kaza an yi kaza na alheri da ni rana kaza ga watan kaza an yi kaza na shari da ni hannu fa shi ma ya faɗi nasa kafafa ta faɗi nata duk wani sassan jiki sai ya faɗa bayan an gama ba yanzu ya bada shaida da kansa ba to shi kenan sai kuma a ce to baki magana da shi kuma baki bai sai musu wannan abubuwan da hannuwa suka ambata ba tunda da su aka yi sai baki ya ce amma kun bani kunya kai hannu kai nake kokarin karewa ke kafa ke nake kokarin karewa kai ido kai nake kokarin karewa amma duk kun zo kun tona mana asiri kun zo kun mana kaza kuma mana zai ce to ya muka iya ko ba haka ba ta yan mata waya na iya saurayin kaka ta ce da ni i love you an kunna ujadil haka baki zai ce daga bai ku fa nake karewa ku nake nema wa mafita ku nake nema wa matsirata wa kalu li juludihim lima shahidtum alaina sai su ce da gaggan jikinsu me yasa kuka yi mana wannan mummunar shaidar da za ku sa a samu a wuta qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un sai ya muka iya ɗaikun da suke roƙa wa mutum gafara da jin kai da rahama wanda kuma irinsu ake so lokacin mutuwa ka halarci mutuwa in mutum zai mutu to ba mala'ikun da suke kula da shi su suke ɗaukar rai ba mala'ikan hannun dama da hagu ba su suke karɓar rai ba mala'ikun da suke tsaron dama da hagu ba su suke karɓar rai ba mala'ikun karɓar rai daban to sannan kuma akwai mala'ikun da za su zo a karɓi ran a gabansu to waɗannan mala'iku su ne mala'ikun istighfari da rahama su ne wanda su a ka'idar su ba sa shiga ne gidan da yake da kare ko da hoto to kaga hadarin abin shine mutuwa ta same ka ko da kai mutumin kirki ne mumini ne amma inda mala'ikun rahama ba za su iya zuwa ba to kaga kenan zai zama mala'ikun azaba ne za su zo shi mala'ikan daukar rai kawai za a ce masa ga yadda zai dauki ran shi ba ka ce da shi mala'ikan azaba ko mala'ikan rahama amma idan ran kafuri ne ko mutumin banza ne an gaya wa mala'ikan ɗaukar rai kai ya sauƙaƙa masa to sai kuma mala'ikun azaba su zo don a yi operation ɗin a gabansu a karɓiran kuma a danƙa musu su su tafi da shi su karɓar ba shi ne nasu ba amma da an karɓa in kai mutumin kirki ne sai a danƙa wa na rahama sai su yi aljanna in mutumin banza ne wal iyazu billah sai a danƙa wa mala'ikun azaba sai su yi wuta to kaga ko mutumin kirki ne dai mala'ikun rahama ba za su zo gidan da ka mutu a ciki ko za ka mutu a ciki ba inda hoto a ciki ko da kare wannan yana nuna mana mu kiyaye sanya hotuna a gidajenmu mu kiyaye aje karnuka a gidajenmu domin ko ba komai hakan na iya cutar da mu kuma za ka iya samun gida arzikin gidan yana da karanci albarkar gidan tana da karanci saboda shedanci ya tare a gida su waɗannan mala'ikun rahama da mala'ikun addu'a da fatan alkhairi in suna shiga gidanka ko abincin gidan ya fi daɗewa sai a daɗe ka ga buhun shinkafa ka bai kare ba sai a daɗe sai ku ci ɗan abinci kaɗan da kai da matarka da 'ya'yanka sai ku ƙoshi saboda mala'ikun rahama da albarka suna gida sai kowa ya kwanta ya bacci bacci ɗan ƙanƙani amma sai lafiya ta wadata a jiki sai a huta sai a kwanta ciki lafiya baka lafiya ba mummunan mafarki ba tsorata ba firgita saboda mala'ikun rahama suna gida to amma idan kai abin da ka kore su to na azaba ne za su zo to zaka ga hatta albarkar gidan ta yi karanci kullun ai ta samun fitina kullun ai ta samun rashin jituwa a gida kullum wancan ya kwanta ya tashi ya firgita wancan kafarsa ne masa ciwo wancan kaza wancan cikinta kullum sai ya ciki wata ɗaya biyu sai ta mummuna mafarki sai ya ɓare saboda ka tattara abubuwan da suke gayyato mala'ikun azaba da shaidanu duk sun cika maka gida to da ka sanin ire-iren waɗannan abubuwa na daga cikin abin da ke sami wa gidajen mu kan da da kafi da kariya da dafa'i an gane ko yawa a guji sanya hotuna a gidaje a guji sanya Eh, ajiye karnuka a gidaje kuma kare ko na ina ne kada wani ya ce maka to ai wannan na turai ne wannan na jamani ne wannan wanka ma ake mara wankan banza a dauri kashi ko a bata igiya a dauri kashi ko a bata igiya mun sha faɗar wannan abin mamaki ita dabba in Allah ya aje ta a waje ka aje ta a inda take amma duk lokacin da kai promoting ɗinta ka kai ta gaba to kai ne yanzu kai ƙasa yanzu a ga wai mutum yana zaune akan kujera shi da karewa za su ci abinci tare dan Allah waye ci baya kai ka ci baya shi da aka aje shi sai ka tsotsa kashi ka jefar ya tsotsa yanzu kuma ka dawo da shi ka mai da shi kan fulit tare da kai to yanzu ka zama shi shi ya zama kai kai ne karen yanzu shi shi ne mutum sannan ka ga mutum wai wai abokari kwalli ya haddasa masa tabarau gogul dan Allah kaga sakarci kare da tabarau ko kuma kaga an ɗaukar kare direba ko ka ga ɗakin kare ana sharewa an ɗauki ma'aikaci a kunna masa AC wai duk kare fa duk yadda za ka yi masa sunansa ne da shi da na maguzawa na ƙauye duk sunansu ne kare bal wancan ya fi shiga ta yanzu kamar kifi ne ka ɗauko shi daga ruwa na daji na kududdufi ka kawo shi wani ruwa naka na gida ka aje shi da za a tambaye shi dan Allah gata aka yi ma ana ba shi abinci sai ya ce wallahi ni dai a mai da ni ba shi ya ce wai faɗi gaskiyar ka na ɗaure ce a sake ni a bani yan kayana duk gatan da za ka yi wa dabba ka kawo ta gida matsa mata kai ka sake ta a dabbar ta ci daga taskar a dajin ta ci daga taskar Allah ita shine wata ya wata yanzu kamar kai ne ba fata ake ba a ɗauke ka a kai ka kurkuku a aje ka amma fa kullum za a baka abincin da baka ci a waje da safe da rana da daddare ga masu aiki baka komai amma ba a kurkuku kake dan Allah da zaman gidan kurkuku kana cin komai da a waje kana cin dan wake da garin rogo wanne fi ma Allah ya ji kan malam kalar rawi a wani karatun sai yake cewa wai an ce an sa an daure shi yace ana ganin kamar cutar ma aka yace amma fa muna can komai daɗi muke ji komai mana ake yi duk da ya gaba faɗar jin daɗin wani abin ma ba zai faɗi ba sai ya ce to amma fa duk da haka wannan muna waje muna shan kunun tsamiya <laughs> to haka fa tsakaninka da dabba ka ɗauko ta kai kana ganin wani gata kai mata ka killace ta kai mata kaza ita ganda ka bata a dajin ta ta saka ta tawala saboda anan Allah ya ajiye ta da haka dai ba gata bane ba shi yasa ka ga waɗanda suke takamar ci gaba da wayewa a yau sai sun gama ci gaban sun gama wayewar saboda ba su da wannan ilimin na aje komai a mahallinsa da sanin hikimomin Allah wajen gudanarwarsa sai kaga sun gama duk abin da za su yi a ƙarshe rayuwarsa sun dawo suna bautawa dabbobi ya yi kumbo a folo ya je duniyar wata ya yi intanet ya yi kaza ya kulla fituna ta ya kulla fituna ta ba dai ture ba kenan amma a ƙarshe za ga bawan kare ne sai ce duk wannan wahalar da ya a rayuwarsa da billions of dollars da ya tara in ya mutu a ba kare ta gama duk wahalar da za ta yi ta tara kuɗi ta yi duk abin da take so sai ta fi wani jirgin kare ne abokinta ne abokin kwanciyarta har jima'i da ita yake dan Allah ina mutum yake anan dabba shi sa Allah ce inhum illa kal al'ani bal mun adall sabila wallahi da kuke ganin su ya kamar dabbobin gida suke kai sun ma fi dabbobin gida ba gada me yasa Allah ya kira su dabbobin gida saboda dabbar gida ta fi wauta ta fi rashin wayo dabbar dawa wayo ne da ita wayanta sa ba ta matsowa kusa da mutane ka zauna inda kake ka zauna inda take in ku an haɗu ba daɗi dabbar dawa in ta ga ka cuci ɗan uwanta to ko ta rama mai ko ta gudu ita ka cuce ta amma dabbar gida tinkiya a gabanta za ka danna mijinta rago ka yanka ka danna ɗanta ka yanka an jima kai mata kyakkyakkyakkyar da kuma ta taho kaga wannan shine dabbancin mutumin duk da bai da shari'a ta sanin Allah ya ce annabi ya ce ko me yake da shi a duniya kuwa domin sai kaga abin a aikace yanzu duk abin da kake gani na kwalliya da bature yake da shi da jin daɗi da kaza da kaza da fa ruwan kashi yake wanka ko baka san haka ba da ruwan kashi bature yake wanka ko dukkan wani arni da ruwan kashi domin kashin da ke tsuliyarsa da bai tsarki ba shi zai zo ya cika ruwa ya sa kumfa sai ya shiga to ruwan zai wanko kashin kuma ya shafa wa jikinsa saboda bai san ka'idar yadda ake tsarki ba to yanzu har wannan shine abin sha'awarka ka har wannan shine abin burgewar ka me abin sha'awa a ciki me abin burgewa a cikin kafirci babu to da kare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu aje kare da kuma hoto a gida wanda za mu ji waɗanda aka togace daga ciki a gaba insha Allah kuma mala'iku ba sa shiga Dr. Abdulkadir Irfan ya ce, Kalal imamun nawawi, imamun nawayi Allah ji kansa da ya ce, Kalal ulama malamai sun ce, sababin tina'ihim abinda ya sa mala'iku suke hannuwa min baitin fihi sura daga shiga gidan da akwai hoto a ciki kaunu ha ma'afiya saboda shi hoton saban Allah ne su kuma mala'ikun rahama ba zuwa inda ake saba wa Allah fahisha kuma alfasha ne wa fiha mudahatun li khalqillahi ta'ala kuma a cikinsa akwai kwaikwayon halittar Allah wanda kuma haramun ne yin haka wa ba'adu fi surati ma yu'badu min dunillah kuma wasu daga cikin hotunan fa kamar yadda muka sha faɗa gumaka ne ana bauta musu kai ne baka san gunki bane kai ne ka dauke shi a matsayin abun kwalliya amma inda za a koma asalin wanda suka yi hoton su bauta masa suke yanzu akwai wani hoto da aka yayi kan saniya ne kadai zaka ga kansa mutane duk su riga hoto da kansa bauta mata ake a kasar indiya akwai hoton farar tattabara za ga mutane duk suna ta kwalliya da farar tattabara bauta masa ake yi hoton maciji bauta masa suke yi kai ka ɗauko ka aji a gida don kwalliya su kuma asalin masu hoton bauta masa suke yi su kuma mala'iku sun san da wannan abin bauta masa ake yi kishiya aka sa shi ga Allah ya za a su je inda yake ba za su je ba wa sababun tina'ihim min baitin fihi Kalmun, abin da yasa kuma mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai kare li kasarati akalihin najasat malamai suka ce saboda kare yana yawan cin najasa wali anna ba'daha yusmi yusamma shaytanan kuma saboda wasu daga cikin eh, karnuka ana kiransu da suna shaytanu ba duk kare ba amma duk bakin kare shaytan ne kamar yadda wannan ba bai takaita akan kare ba duk bakar dabba aswadul hayawani shaytan haka manzo Allah yake duk bakar dabba shaytaniya ce ma'ana akwai shaidanci a tattare da ita tana ɗaukar ɗabi'u ta shaidani shi yasa za ka ga galibi ko kana son dabba iri kaza to bakar ta sai ta rinka tsorata ka yanzu akwai masu son kyanwa amma a hirɗinsu da baka akwai mai son kare amma da ya ga baki sa yake ji to saboda su kansu <coughs> su kansu aljanu sun fi shiga jikin irin waɗannan bakaken dabbobin don su rinka tsorata mutane da su an gane ko kama ja bihi alhadith kama yadda yazo a cikin hadisi wal malaikatu biddu shayatin su kuma malaiku ba sa ga maciji da shaydanu in dai ya taru a waje to malaiku su kuma ba sa wajen in kuma malaiku suka ka ka gida a waje to shaydanu dole su bar wajen da haka ya rage maka suwa kake so ka zauna tare da su in kana son zama da to duk waɗannan abubuwan mala'iku sai su su bakka in kuma son zama da mala'iku to sai ka rinka kiyaye waɗannan abubuwa to mala'iku sai su zo su kare ka su kasance tare da kai su zamo abokan zamanka ko kana sani ko baka sani ba su kuma shaitanu sai su kaurace su baka wali qubhi ra'ihatil kalbi kuma malamai suka ce saboda kare yana da wani wari mara daɗi wal mala'ikatu takrahu ar-ra'iha al-qabiha mala'iku kuma ba sa san doyi a dabi'arsu shi yasa mutum ma in ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa aka ce kai zo masallaci saboda hatta mala'ikun da suke masallacin cutar sa kake yi fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam haka manzo Allah ya ce mala'iku ma suna jin cutuwa da irin abin da 'yan adam suke jin cutuwa warin albasa mutane ba sa so warin tafannuwa mutane ba sa so mala'iku ma ba sa so yadda yake damun mutane haka yake damun mala'iku wali annaha manhiyun an ittikhadha kuma saboda su kare shari'a ta hana a rike shi rika kawai ta jin daɗi dan gida fa uqiba muttakhidha bi hirmanihi dukhul al mala'ikati sai aka azabtar da wanda ya rike kare ya yi kunnen uwar shegu duk da shari'a ta ce kar a rike to sai aka ce punishment ɗinsa shine mala'ikun rama kasu je inda yake su watsar da shi wa salata hafihi kuma sannan mala'ikun rahama ba za su je su yi a gidanka ba ba za su yi maka addu'a ba wasu gifari halahu kuma ba za su roƙa maka gafara ba wata bariki ha alaihi kuma ba za su ce Allah ya maka albarka ba wa fi baitihi kuma haka ba za su faɗa a gidanka ba wa dafkiha adha shaytan kuma ba za su koran maka shaydanu ba amma duk inda baka yi haka ba to sai su zo su kuma sai su taimake ka su ta roƙa maka alkhairi kuma su rinka koran maka shaydanu yace wa amma haula il mala'ika allazina la yadkhuluna baytan fihi kalbun aw sura amma irin waɗannan mala'ikun da ba sa shiga gida mai hoto ko kare fahum mala'ikatun yatufuna bir rahmati wat wal istighfar sune mala'ikun da kawai suke yawo a duniya dan roƙa wa mutanen kware gafara da sanya musu albarka da kuma roƙa musu eh, da kuma roƙa musu rahama wa amma al hafaza amma mala'iku masu tsaro fa yadkhuluna fi kulli baitin su wannan ba gidan da ba sa shiga wala yufariquna bani adam kuma ba sa rabuwa da dan adam fi kulli halin a duk inda yake li'annahum ma'muruna domin su an umarci su ne bi ihsa'i a'malihim da su kiyaye ayyukan bayi wa kitabatiha kuma su rubuta ina fatan fahimta muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu da da 1701 wa ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل يو من ذا الله القول زيزو domin sun saba haka jibril ya ce wa manzo Allah zan zo gobe da lokaci kaza ko da daddare ko bayan asuba ko da tsakar rana to mala'ika jibril yayi wa annabi alƙawari zai zo idan mala'ika jibril yayi alƙawari da annabi zai zo to manzo Allah yakan shirya ya kintsa kamar kai ne za ka yi bakon wani babban abokinka ka bakon nauyi kaga ai kana da bukatar shiri da kintsi ba shiri da kintsi na abinci ba saboda mala'iku ba sa cin abinci a'a shiri na kintsi na kyakkyawar shiga da kama manzo Allah ba zai ci wani abu wanda za a ji yana da waruwa ba kamar albasa kamar tafannuwa kamar dukkanin wani abu wanda in ka ci shi ana jin wari duk da ba haramun bane ci amma manzo Allah yakan ki cin wannan saboda shirin gamuwa da Jibrilu wata rana an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kayan marmari a cikin su akwai gawasa gawasa asali wani kwaro ne yakan yi wa kayan marmari kashi idan aka zo cin kayan marmarin sai aji yana warin gawasa shine ba wasu yake cewa mai warin gawasa kuma akwai wata wani tsoro shi kansa da ake kiransa da gawasa kanta wani abinci to da haka an kawo sai annabi ya ce ku je ku ci ni ba zan ci ba aka ce ya ma'aikin Allah haramun ne yake a'a saboda ni ina ganawa da wanda ba kwa ganawa da shi yana nufin jibrilu da haka ba na son ya zo min ya ji ni babu daɗi da haka jibril yakan zo mai hira manzo Allah ya hira da shi da haka annabi yakan kasance cikin kyakkyawar kama ya fesa turare ya kaza ya kaza to wata rana mala'ika jibril yau manzo Allah alƙawari gashi nan zuwa fa alaihi sai kuma ya dade bai zo ba ya ce zai zo ana yin sallar magariba har magariba har isha a wani kaulin har aka wayi gari jibril bai zo ba manzo Allah hankalinsa ya tashi ya shiga damuwa saboda jibril baya saba alƙawari duk yadda aka yi wani abu ne ya faru to wannan abin da zai faru ya sa jibrilu bai zo ba ya isa ya tayi da annaba hankali ko ba haka ba yanzu kai ne a ce shugaban kasa zai zo gidanka sai kuma ya ce ya fasa ya za ka ji ko zai zo jihar ku sai kuma aka ce ya fasa ake kun yi ta sake-sake to me ya faru ko wani laifi muka yi masa ko da wata matsala ce ko kaza ko kaza ko kaza an gane ko ko budurwa ce a ce saurayinta zai zo ta yi kwalliya ta dan masa zo do. ta yi kaza ta yi kaza kuma bai zo ba sai ta rinka sake sake to lafiya ko dai soyayya ce aka fasa ko dai da wata ya karo aka kwace min shi ko kaza in ba su ai wasa ba daren ba za ta yi bacci ba da zaka dai mala'ika jibril bai zo annabi ba akan lokaci hatta shadda ala nabi har sai da hakan ya tsananta ga annabi manzo Allah ya shiga tunane tunane ya shiga damuwa فخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيدا النبي يفتو دغ جدا فلقيه سي da jibril ya zo, amma gidan ne bai shigo ba yana kofar gida fashaka ilaihi ma da, sai manzo Allah yake ai ka sa ji ba dadi yi ta jiran zuwan ka baka zo ba duk ka sa na shiga damuwa fa qala lahu sai malaika jibril yake da manzo Allah inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun ya yi mu mala'iku ba ce jibrilu kaɗai ba inna yana nufin ma'asharar mala'ika mu domin idan shugaba ya ce mu yana nufin haddawa mabiyansa shi kuma jibrilu shine shugaban mala'iku mutsa'in samma amin da aka yi ce mu yana nufin tawagar mala'iku to tawagar mala'iku banda wa'yancan da muka cire banda wa'yancan da muka cire an gane ko sauran mala'iku ba sa shiga gidan da fihi suratun a cikinsa akwai butun ko hoto wala kalbin ko kuma akwai kare sawa'an karen nan na turai ko na kasar hausa an gane ko rawahul bukari imamul bukari ya rawaito wannan hadisi kaga kenan dai ya tabbata cewa mala'ika baya shiga gida da yake da kare ko gidan waye dan kar a ce maka ga gidan wani shehi ga gidan wani malami ga gidan wani ustazu ya aje kare da ka su malamai banda su su ustazai banda su su shehunnai banda su a'a gidan kowa in akwai gidan da za a yi wa kara akan wannan dokar da odar kare ya shiga kuma mala'iku su shiga to gidan annabi ne amma gidan annabi ma an aje kare mala'ika ya ki shiga to mala'iku za su yi ma kara ne sama da yadda za su yi wa annabi Allah zai ma kara ne sama da yadda zai wa annabi kaga babu wannan magana da aka maganar cewa banda gidan wane banda gidan wane wannan bata taso ba wannan bata taso ba ina fatan fahimci wannan kuma inda a ce akwai to da wannan shine babban misali bahaushe ce da na gaba ake ganin zarfin ruwa da aka dai mala'ika jibril bai shiga ba rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito kalmar rafa shine farafa alaihi ai abta'a sai jinkiri ya dade bai zo ba ya saba bisa ga ka'idar da aka yi amma saboda dalili yace wa huwa bisa'il musallasa ana rubuta rafa da sa'un mai digo guda uku a sama hadisi mai lamba ta da wa an aisha ta radiyallahu anha qalat daga nana aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda tace wa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jibril sayyidina jibril alaihi salam yayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alqawari na cewa zai zo fi sa'atin a wani lokaci an yi a ce hu fiha zai zo a wannan lokacin faja'at tilka sa'a sai lokacin ya yayi walam atihi kuma Jibrilin bai zo ba qalat nana aisha tace wa kana bi yadihi afan da lokacin ya yi Jibrilin bai zo ba kuma annaba a hannunsa akwai sanda saboda damuwa fa alqaha min yadihi sai da ya jifa da sanda an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan shiga damuwa idan abin da ya cancanta ya sa shi damuwar ya faru kamar sauran 'yan adam kamar da kowa yana iya damuwa duk ɗan adam yana fushi duk ɗan adam yana fara'a duk ɗan adam yana gajiya duk ɗan adam yana bacci duk ɗan adam yana bukatuwa zuwa ga hutu yana bukatuwa zuwa ga iyali an gane ko to hatta annabawa a wannan babun su ma ƴan adantaka tana tabbatuwa a kansu dan annabi ya zama annabi baya nuna cewa ba zai fushi ba fushi ba mustahili bane a haƙƙin annabawa dan annabi ya zama annabi baya nuna in yi aiki ba zai gaji ba gajiya ba mustahili bace cikin haƙƙin annabawa dan annabi yana amsa sunan annabi baya nuna cewa ba zai ji yunwa ba ko ba zai yi ciwon kai ba ko kuma kunama ba za ta cije shi ba ko makamancin haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine kunama yace ta sari annabin Allah saboda kunama ita ba ruwanta bata san annabi ba ta wanda ya tsaya mata hanya cizon sa za ta yi amma sai dai bata kyauta ba an fahimci wannan ko to da haka dai dan annabi ya yi fushi ko har fushin ya sa ya jefar da sanda wannan baya nuna cewa ya saba wa ka'ida ai annabi ne kuma dan adam ne duk da cewa ya fi dukkan yan adam duk da cewa yana da waɗansu abubuwa da suka bambanta shi da sauran yan adam amma fa dan adantaka bata fita daga bai fita daga ajinta ba domin in ka cire annabi daga ajin yan adam ajin wa za ka kai shi duk ajin da ka kai shi ka wulakanta shi duk ajin da ka kai annabi in ka cire shi daga ajin yan adam a cikin halitta Allah ka wulakanta shi ko mala'ika ka ce masa domin ai ba a taɓa cewa annabawa su yi mala'iku su jada ba amma an ce mala'iku su yi wa adamu su jada wannan ya nuna annabawa sun fuwa mala'iku mala'iku to da wannan zaka gane rikicewa kwakwalwa ta wanda bai fahimci wannan ba idan wasu hadisai sun zo suna magana akan annabi yayi kaza na dan adantaka ya zagi marwaitan hadisan ya zagi sahabban yayi kaza ya kaza yanzu wancananka da suke zagin sahabbai wai yana daga cikin hujjarsu ko suke zagin sahihul bukhari saboda bukhari ya rawaito hadisi nana aisha kuma ita ta rawaito hadisin fa mata annabi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da mala'ika jibril ya zo masa zuwan farko bai sake zuwa ba manzo Allah yana shauƙin jibril ya sake zuwa amma jibrilin yake zuwa sai kai annabi har ya ya hau dutse kamar zai faɗo sai ya fasa saboda damuwa to ai ba ta aka yi ba ya faɗo yayi kamar zai faɗo wannan daban ba haushe ce kama da wani bata wani sannan idan ka ce annabi ba zai yi haka ba sun ce wai annabi a bukari an ce annabi zai yi intihari intihari shine ka shiga damuwar da zaka kashe kanka ba ta aka yi annabi ba ya kashe kansa ba amma ka ji kamar zaka kashe kanka wani abu ne daban annabawa sukan ji amma ba sa yi yo ba gashi a qur'ani ba Allah ya ce in ka zagi bukari ka karyata bukari to ka zagi qur'ani mana ubangiji ya ce la'allaka baqi'un nafsaka ala Allah ya kunu mu'minin la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yakunu in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa ma'ana Allah yana ga wa annabi kamar zaka kashe kanka saboda takaicin ba su imani ba ai shi ma ta akai kamar zaka kashe kanka ba ta akai ya kashe kansa ba kuma a wata ayar ce wala tazhab nafsuka alaihim hasarat karka yadda ranka ta fita saboda takaicin wai ba su imani ba amma wani zai ga kamar wani abu rudewa kwakwalwa ce fata game da su rudewa kwakwalwa ce wallahi kuma daman inda matsalar take ɗaya ne shi da ƙarfi ake wa ilimi ba karanta shi aka yi a gaban malami ba malamai sun ba da ka'ida suka ce man kana kitabuhu ustazahu kafurat akhata'uhu duk wanda malaminsa sa littafin sa ne kadai bai yi karatu a gaban malamai ba ya ji kalma kaza me take nufi ya ake fassara ta ya ake hada ta da aya daga bakin annabi da sahabbansa da tabi'ai kawai malam buɗe mana littafi ne ya je siyo littattafai saboda an ɗauke masa ɗawainiyar hatsi muridai suna kawo hatsi to shi kuɗinsa sai ke ta littattafai na jerawa kuma littattafan ya jera su kamar meras a ɗakin mata na buga muku misali da meras a ɗakin mace mace tana matuƙar san miras kuma tana kwalliya da shi amma ita kanta ba ta cin abinci a cikinsa to da yawa daga cikin wanda suke tutiyar ilimi a yau suna kwalliya da littattafai amma ba sa iya karanta su wallahi wallahi ba sa karanta su na kwalliya ne kawai da hoto in ma kuma kana karantawar to shi ilimi ba wahayin aka ake maka ba karanta shi kake yi al'ilmu bi ta'allum ilimi sai an koya ba wani wanda aka haife shi da iyawa kuma ba wanda ya isa ce zai bude ya karanta ya koya a haka in dai annabin da ake wa wahayi Allah ya ce a koya masa mala'ika jibril ya zo ya koya masa kai dan waye da ba za ka je a koya maka ba to rashin koyan anan ake samun matsala sai ka karanta kalma kai kana tsammanin daidai ce amma ba daidai bace a duniya ilimi ba haka ake fassara ta ba yanzu waɗannan hadisan na bukari da ake musu hawan kawara inda a wajen malami aka karanta su malamin masanin kitabu da sunna zai ɗauko waɗannan ayoyin da a ƙur'ani Allah ya ce annabi kamar za ka kashe kanka ya haɗa maka su da waɗannan hadisan ai ba ta aka ya kashe ba ƙur'ani ma ya nuna damuwar da annabi yake shiga in sahabbansa ba su in mutane ba su imani da shi ba in yi wa'azi kamar zai mutu ga ayoyin a cikin ƙur'ani duk ga su mun karanto su zagi ayoyin mana kuma irin su ne a cikin bukari to shi yasa shi qur'ani ba za ka taba fahimta sa ba sai da hadisi hadisi ba za ka taba fahimta sa ba sai da ne qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan na bar muku abubuwan da in kuka rike su ba za ku bata ba abada amma fa sai kun hada su in kuka raba daya kuka rike daya wallahi fa ku bata sai ce kitabullahi wa sunnati littafin Allah da sunnata sai an hada sai an hada ubangiji ya ce idan ka ɗauki ɗaya ka ce da shi ka yadda ka watsar da ɗaya kafiri sunanka original copy ba photostat ba innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna yanzu zai ce ya yi imani da waɗannan ayoyin na Qur'ani amma an ta hadisin bai yi imani da shi ba kaga yuriduna an yufarriqu bainallahi wa Ya yi imani da Qur'ani Allah kenan ya ƙaryata hadisi manzan Allah kenan yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhizu baina zalika sabila kuma shi raba kafa yake so ya yi. raba kafa yake so ya yayi kaga shi ba kafuri ba tsantsa a tunaninsa kuma shi ba musulmi ba tsantsa tunda musulunci sai ka yarda da kitabu da sunna burki kuma sai ka kaburke wa duka to shi ya ɗauki ɗaya ya bar ɗaya sai ubangiji ya ce to ba a yi mana haka ulaika humul kafiruna haqqan wanda din yace zai haka to kafuri ne original copy ba photostat ba da haka ya ƴan uwa a daina ruɗakku waɗansu sai su ɗauka irin waɗannan matsalolin wasu manyan matsaloli ne wallahi abin yana bani mamaki ka san mutumin da bai san harka ba shi ake layin cewa yanzu mutumin da bai san karatu ba duk jahilin da ya ji yana larabci karatu yake yi yanzu a kasar hausa kwalin lahada in aka gan shi a cikin bola sai a ce subhanallah an sa qur'ani har a kasashen larabawa in kai larabci kai larabci ba laraban da bai je makaranta ba in ka burge shi kai girama ta arabi sai ce sadaqallahu alazim ya ɗauka qur'ani ka karanta to muna da irin waɗannan da yawa a cikin mutane wani ya zo ya wasa da kwakwalanku ya wasa da kwakwalanku saboda ya san ba za ku ba ku san abin ba idan mutum baya gane tagulla da zinare za a daki hancinsa ka san akwai jan karfe shi ake cewa tagulla idan aka kera shi kai sai ka dauka zinare ne to in baka san zinare ba sai a buga maka tagulla a zinare in ma aka yi rashin sa'a sai ka ce wa ai tagullan ma ta fi zinaren kyalli to wannan illar a kai ne da baka san harkar ba amma a harka ta ilimi abu ne wanda yake a fili kamar rana a tsakiyar wuni wai har mutum ya ce zai ce zai yi challenging din bukhari a gidanku akwai bukharin nan ko ba haka ba na tabbatar cikin kayan gadon da ka gada akwai shi dattijanka bai karanta ba shi bai gano ba in dai tsatsan ilimi ne to babanka ya gaji bukari shi ma ya gada a wajen kakanka duk ba su gano akwai matsala ba ba su karantar da kai haka ba ɗariƙar da kake bi shehunnanta ba su karanta bukari ba ba su san shi ba mazhabar da kake bi ta fiqhu malamanta ba su karanta bukari ba ba su gano matsalar ba amma yanzu duk su a wajen su daidai ne kai ne kaɗai ka gano kuskure haba yanzu kai musu adalci duk malaman ka ga wani ilimi a cikin bukari na kuskure ba su gano shi ba duk malaman mazhabarka ga wani taɓarna a cikin bukari su ba su gano ta ba mahaifinka haka ya mutu ya bar maka gadon littafin ka gada bai ko rubuta a hamish ba cewa waje ka zaɗin nan ku kula da shi matsala ce amma na tabbatar da duk wata gona da duk wani fili an rubuta maka waje ka gana wani waje kaza ba nawa ba ne. amma a cikin bukari ba a nuna maka wannan matsalolin ba sai yau kai kake ta ganowa kuma har wani ma saboda tsabar ruɗewa wai ce duk kano kai wani ma ta babban mahaukaci ta ake duk duniya yanzu malam wani a lungun yan tukwane yau shi ya gano ilimin da duk duniya ba wanda ya gano shi abin tausayi abin tausayi kwarai da gaske shi kuma ɗaukaka biri kusan ɗaukaka biri yana sama yana kwaye duwawu ana masa ye eh, yana ye eh. ka tabbiri ce wannan za ka dai ya'yan uwa mu gane wato shi kullum kullum mutum ya rinka yin tawaru'u ga Allah yana neman shirya a wajen Allah sai Allah ya shiryar da kai in ba haka ba ɗan abu ƙanƙani? in ba kai wasa ba sai ka zame ta sanadiyarsa sai ka fanɗare, sai ka bata manzo Allah ne ya tabbatar da al'ummarsa ba za ta taba haduwa akan bata ba in ka ce duk mutane sun bata sai wani shi kadai ne shiryayye to ka tabbatar da annabi ka karyata manzo Allah ya ce la tajtami'u ummati ala balala al'ummata ba za ta taba haduwa akan bata ba to yanzu mazhaban malikiya shafi'iyya hanabila ahna dariqun sufaye dukan su ban cire ko ɗaya ba da mu da ba ma yin su duk mun yadda bukhari littafi ne ingatacce yanzu sai kai kaɗai ne ka gane cewa kuskure ne ba littafin kirki ba ne ba littafin kaza ba ne naku naku kai ban da kai manzu ka ce duk waɗannan bayan Allah ya fatar da su kai kaɗai ya shirya manzu Allah ya ce man ƙala halakan nasu hadisin muslim duk wanda ya ce mutane duk sun halaka fa huwa ahlakuhum sai dai in shi halakar da su amma Allah bai halakar da bayansa ba ko fa huwa ahlakuhum shine mahalakakke amma ba dai bayan Allah ba kaga mu ka iya cewa mu halakakku ne inda mun saba da kai mun saba a aqida mun saba a mazhaba ta fiqhu ila mu muna ganin kowace mazhaba a iya aiki da ita in dai nasu ya tabbata kai kuma kila kana ganin malikiya ka ai za aiki da ita kuma kana yin dariqa mu kuma ba ma yi mu mun ce ɗariƙar annabi ta ishe mu sunna ta ishe mu to ƙila mu ka ce mun halaka to ƴan uwanka kuma fa ƴan ɗariƙa ga ya mun wani malamin ɗariƙa ƙwaya ɗaya mai rai ko mace ce da yake zagin bukari a kawo mun ko a rubuce ko a rediyo in ji to kai a wajen wa ka karanci ɗariƙa taka me yasa ba su karanta maka haka ba kaga wahayi ne kawai na ka. mun yi ƙalubale mun yi tahaddi a karatunmu na na na na na na na marjan mun ce yadda muka kawo littattafai muna karanta dukkan malamai suna cewa Anas sahabi ne Anas ya je Badar Anas yayi wa annabi hidima Anas kaza in ka isa ka kawo waɗannan littattafan irin su wanda su kuma ake cewa Anas ba sahabi bane Anas kaza kaza Anas ƙarya yake wa annabi ka kawo ka kawo na ɗariƙa kaɗai mun baka da na ɗariƙa ka kawo shehu ɗaya a ɗariƙa wanda ya faɗi magana da kake faɗata a yau to abin tambaya su sun ce ana radiyallahu anhu kai kuma ka zage shi to waye akan gaskiya kai ne ko su kai ne ko su yasa muka gaya muku ba ɗariƙa ake yi ba ana dai fakewa da ɗariƙa ne don cimma wata buƙata amma wala ba ɗariƙa ake yi ba ba ɗariƙa ake ba saboda wannan ya rusa dukkan wata ɗariƙa ba wata ɗariƙa da take da aƙidar zagin sahabi ko da muna da sabani da yan ɗariƙa amma wannan abu ne wanda dole mu musu adalci a kansa ba wani ɗan ɗariƙa da yake da aƙidar zagin sahabi amma yau a samu wani ya fito yana cewa wai sahabi wani kaza kaza kaza kuma wani kamu da Allah ya yi a sauki duk sahabin da kake zaga za a kawo maka bidiyon babanka yana cewa radiyallahu anhu bayan a rubutu da ya rubuta akwai bidiyonsa da yake cewa radiyallahu anhu yanzu muawiya ibn abi sufyan wanda shi aka fi zagi mahaifinka ga bidiyon nan ya watsa a gari yana faɗar addinin musulunci bai zo Najeriya ba sai ta hanyar irin su Muawiya irin su babansa Allah ya ƙara musu yadda a cikin alfiyar sama ta sira har ta wasu yake da su Allah ka ji kanmu dan Abu Sufyanu amma yau wannan dattijan da ya faɗi wannan yau sa yake zagin Abu Sufyan yanzu albasa ta yi halin ruwa da ka ana nuna min lokaci yayi dole mu hakura mu tsaya a wannan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da biyu sai Allah madaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka'idar da ya bayar duk inda ka ga hoto in kana da iko to ya gashi ke tashi shikenan kai abin da kake iyawa an gane ko to sannan idan musulmi suna da ikon yin irin wannan to su kuma sai su dauki matakin da ya kamata wanda ya dace sannan kuma in ba a manta ba a karatun baya shi hoton da ake so a yaga a katse hoton da ya zama full body an gane ko amma half body daman asali ai bai cika sura cikakkiya ba ko ba haka ba to da idan aka ga hoto cikakke tun daga sama zuwa ƙasa abinda sunna ta koyar in kana da iko ya gashi kamar yadda manzo Allah ya ga dan labulan na na Aisha duk a karatun bayan mun karanta ko kawai sai yace a yaga aka yaga aka riga fulo da zanin gado shikenan aka ci gaba da amfana da shi babu laifi ina fata an fahimci wannan <clears throat> da aka da ka sai sabulu mai hoto a jikin sa sai ka yaga kwalin ba za a ce siyan sabulun haramun bane halal ne ka sai kayan ka an gane ko to amma sai dai da ka siya in hoton cikakke ne ya gashi in kwa mun ba cikakke ba ne to ba ruwanka da shi tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malan lafiya da imani da ikhlasi amin Allah ya kare mu baki da yace malan tambaya ta anan shine shago ne muke sallah da hotuna a ciki menene hukuncin wannan sallar tamu Allah ya kara malan lafiya amin wa salam wa alaikum assalam idan mutum yayi sallah jikin rigarsa da hoto ko kuma gabansa da hoto sallar tayi sai dai ya aikata makaruhi in dai ba hoton yake kallo ba ma'ana ba yana nufin kallon hoton ya masa sujada ba shi Allah ya nufa da sallasa kai wa sai dai rigarsa da hoto ko kuma bangon da yake kallo yana sallah akwai hoto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a dakin Nana Aisha labulanta da hotuna yana idarwa sai ya ce cire mun wannan labulan naki domin hotunan ina sallah suna bujuro min a zuciyata Imam al-Bukhari ya kawo wannan a cikin Kitabus Salah babu da yake magana akan sallah a bayan hoto annabi bai maimaita sallar ba amma dai kawai sai ya ce a cire kuma sai aka cire labulan daga wannan lokacin sannan abu jaham wani mutumin madina ne mai manya mai sana'a kaya wanda ya bawa annabi wata babbar riga wacce ake kira ambijaniya ko anjabiya wanda su abi jaham riga ce wacce take ana mata aiki to aikin yana ɗaukar hankali annabi ya salla da ita kuma yana salla amma idansa yana kallon aikin da ya idar da sallar bai take ba sai cire rigar sai ya ba dan aike sai ce ku kai wa Abu Jaham ku ce wannan rigar da ya bani ina sallah hotunan sa tana daukar mun hankali a canja min da wata mara hoto to sai aka canjo masa da wata aka kawo masa duk anan ma annabi bai canja sallah ba shi yasa malamai suka ce yin sallah a gaban hoto ko riga mai hoto makaruhi ne ba haramun ba ne. in dai ba hoton ake nufi da sallar ba kuma in mutum ya bisa ga rashin sani ba zai sake sallarsa ba an gane ko kuma da mutum ya sallah babu tufafi to gwanda ya koda da tufafi mai hoto din ne misali baka da wata rigar sai mai hoto to wannan ba za a ce ka kai sallah tsirara ba sai ka yi da wannan din saboda shi rufe tsaraici a sallah wajibi ne shi kuma wancan aikata shi makaruhi ne da aka sai a gabatar da wajibi akan makaruhi wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara basira wa alaikum assalam amin Allah ya kare mu baki ɗaya. ya ce malam ya zanen da ake ba wa yara a makaranta na mutane da dabbobi creative art ko ko shakka babu irin wannan shi ma ɗayan biyu za a bi ko dai ya zama cewa kar a ba su duka na abu mai rai sai a ba su na abubuwa na mara rai kar a ce su zane mutum kar a ce su zane akuya kar a ce su zane saniya ko raƙumi ko eh, tsuntsu sai a ce su zana mai bishiya dutse an gane ko tunda abdullahi dan abbas ya yi fatawa da wannan to kaga in muka yi wannan mun fita kai tsaye idan kuma ya zama dole za su zana to sai ya zama ba full ba ya zama habbadi tunda akwai malaman da suke ganin hoto in ya zama habbadi yana da saukin matsala tunda duk hotunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kakkatse su bai kona tufafin ba sai bai da su habbadi habbadi ma'ana wanda ba su zama cikakkiyar sura ba ina fata an fahimci wannan ko kaga wannan zai zama a babin sauƙaƙawa wannan fa in ya zama dole sai an yi zanen kenan in ka bai zama dole ba to dan me kuma sai ma an yi ba sai a hakura ba gaba ɗaya to mun gama da tambayoyi muna da rahoto na zuwa gidan gyaran hali da tarbiyya da muka yi ranar asabar da ta wuce duk kusan bayanai sun riga sun gabata a karatun bacirawa na lu'ulu'uwal marjan da kuma tafsiri na gwammaja da aka ba mu bukata sai mun maimaita wasu dogayen bayanai a nan illa iyaka a wa'ancan karatuttuka guda biyu lokacin rahoto bai kammala ba na kayayyakin da aka kai da aka yan uwa ba su gaya min maballanta na in karanta muku wannan shine kawai abin da za mu ɗora sai kenan abu na biyu mu yi godiya ta musamman ga wani bawan Allah tare da fatan alkhairi dan wannan majalisi yana nan ma yanzu amma ba zan nuna shi ba ni na san shi Allah ya san shi Allah ya biya masa bukata ranar ita yau za mu tashi ya zo ya same ni ya ce za a kai abinci take away za ku ga waɗanda muka je kafin mu je an kai abinci da yawa take away mun je mun tadda su a ofisoshinsu ma an ciccika da yawa to wato su kansu sai da suka sake biyo mu da godiya ne ta musamman shi yasa mu ma za mu sake masa godiya ta musamman da muka je farko muka yi wa'azi muka yi komai muka gama ziyara muka fito ba a buɗe abincin ba sai da muka taho sai suka buɗe to shine dole suka biyo mu da godiya suka ce abincin na malam da aka kawo mana kaji ne a ciki da yawa kaji ne a ciki da haka shi yasa muka sake biyo ku da godiya ta musamman wannan shi yasa muke so mu yi wa wannan bawan Allah addu'a da fatan alkhairi Allah ya biya shi da aljanna Allah ya mayar da abin da aka ciyar kuma Allah ya sa ya zama abincin gidan aljanna duka waɗanda suka taimaka da dukkan abin da aka taimaka da shi Allah ya saka da alkhairi to kayan da muka kai ga su kamar haka a ƙarƙashin arisala foundation mun ziyarci gidan kurkuku ko gidan gyaran hali da tarbiyya na goron dutse wanda shi ne na biyu a jihar kano a ranar sha biyar ga watan biyu dubu biyu da ashirin daidai da ashirin ga watan shida dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijira ga kayayyakin da muka kai kamar haka abu na farko mun kai kayan sawa na maza da na mata guda ɗari biyu da goma set 210 mun kai takalmi slippers da ɗan wambai katan uku mun kai rigar sanyi na maza da na mata guda goma sha biyu mun kai huluna guda saba'in da biyu mun kai takalman mata guda biyar mun kai hijabi guda goma mun kai kayan bacci na mata guda goma mun kai pant dozin biyar is it pant ko pat pat is it pant to kaya ɗan kamfai kenan dozin biyar sababbi kar ba faya ba mun kai breziya wanda duk kaya ne na mata ita kuma guda biyu mun kai audigar mata katan goma mun kai lemo kafri son katan uku mun kai magi katan uku da leda goma mun kai kuli-kuli kura-kura kwano hudu mun je da mai gari suka ce sai dai mu dawo da shi ba a shiga da mai gari sai suka karɓi kurakura ɗin kawai mun kai sabulun wanki katan goma sha shida mun kai sabulun wanka katan biyu mun kai oman wanki katan bakwai mun kai man shafawa katan biyar da ƙwaya ashirin da biyar mun kai farin wake eh, menene farin ne garin kwaki ne ina son ake su a mun kai garin kwaki buhu biyu mun kai robacin abinci dozin ɗaya mun kai kofin shan ruwa guda biyar mun kai alkur'ani da bagadadi da arba'una hadis guda ɗari da saba'in mun kai dafaffen abinci da kaza da ruwa fiye wata da dama wanda su kansu sun kaddara fiye wata mun kai jakata kai ɗari biyu mun kai gurasa falle-falle guda ɗari shida mun kai tsuntsiya dozin hudu to wannan su ne abubuwan da muka kai da fata Allah ya karɓa ce ɗaya kuma eh, an kai tabarma bandir ɗaya ko manya wannan siyansu muka yi daga baya cikin kuɗin da muke da shi ko? ko 'yan kwamitin tafiyar da kansu su kuma suka samar da wannan to Allah ya saka da alheri tabarma bandir ɗaya manya fankaɗa-fankaɗa ɗin nan kenan da kuma buta dozin goma da drum na zuba ruwan alwala shi kuma guda biyu Allah ya saka da alkhairi kuma a yau din nan mun hada su da a kokarin da ake na a gyara musu ruwa za ku je a wajajen karatu mun fada suna da matsalar ruwa to wasu daga cikin bayan Allah a bayan fage sun ce a je a binciko so a yau din nan an tura musu masu aiki za su je su gano matsalolin ruwa amma dai daga yamman nan muka yi magana da masu aikin ina tsammanin sai zuwa gobe dan kar su kuma su je su ce ba a zo ba so da haka insha Allah muna sa daga gobe in sun samu lokacin da suka yi aranjin da shi wanda zai yi aikin da kuma wanda zai raka shi za su je su gano bohol na gidan kurkuku na kurmawa ɗaya soma ce ta lalace ɗaya kuma gyara ne kamar da rahoto ya zo mana guda uku kuma na gidan gauran dutse su kuma ina jin duka somo ce baki ɗaya so somo ɗin ce gaba ɗaya za a je in ta kama a canja za a canja fatanmu mu Allah sarki ya karɓa baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ya biya bukata to ga wani bawan Allah ya kawo yace assalamu alaikum Allah ya mai da malam gida lafiya wa alaikum wa rahmatullahi barakatuh amin Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya baki daya yace ina buƙatar addu'ar malam da ta ƴan uwa na sa ɗana a makaranta ina roƙon Allah ya bashi ilimi mai amfani amin Allah ya bashi ilimi mai amfani kuma Allah ya baka ikon ɗaukar ɗawainiyar karatun nasa yadda ya kamata sai ya ce kuma ga saƙo sai ya ce awwal muhammad musbahu ya ba da dubu biyu naziru abdurrashid ya ba da ɗari biyar da aka ga dubu biyu da ɗari biyar ta zo hannunmu akwai wani bawan allah daga adamawa ya kira ni ya ce wani ya turo da saƙo daga nijar to na ga saƙon shi ma barin isar saboda shi wanda ya turo saƙon ya turo da dubu biyu sunansa murtala hamza da aka dubu biyu ta shigo account ina Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi ga kuma wani bawan Allah ya bada dubu daya amma ba ta asusu bace ta wace Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya mana dukan bukatunmu na alkhairi Allah ya yi mana dukan mu. Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa mu. musamman a yankinmu na arewa musamman a arewa maso gabas ya ubangiji ku tuntunu da bala'ai da suke ta faruwa Allah kai mana maganin su Allah maɗaukin sarki ka bawa shugabannin mu iko na shawo kan wannan matsala jami'an tsaron mu ya ubangiji kai riko da hannuwan su ka sanya musu dakewa da jarumtaka da jajircewa da kuma samun nasara akan dukkanin waɗansu masu tayar da ƙayar baya su ma kansu masu tayar da ƙayar bayan ya ubangiji bayan ka ne ba su fi ƙarfin ka ba Allah ka shiryar da su idan kuma ba su da rabon shirya ya ubangiji ka kame mana hannuwansu kai mana maganin dukkan sharrin wani mai shari wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba ya ubangiji ka san bukatunmu mabambanta Allah ka biya mana ya ubangiji ka san bukatunmu da muka yi tarayya a kansu ya ubangiji ka biya mana Allah kowa da bukatarsa ka sani cikin al'ummar musulmi baki ɗaya Allah ka biya mana a ƙarshe akwai sanarwa ta makarantar yusuf mai ta basile za ku ga wannan makarantar suna ta kawo mana sanarwa saboda muna tare da shugaban ɗalibansu ne kullum shi ma sai ya makalo takardarsa ya haɗa mana da ba amma dai ina jin yau ita ce karanta ta ƙarshe da zan yi wa su illa iyaka in rinƙa musu ishara akan cewa in suna da sanarwa to su rinƙa gaya mana cewa kawai mu ce gashi nan a bangon masallaci an manne duk wanda yake so sai abin nan duk da shi ma dai hidima ce ta al'umma da haka dai ku yi haƙuri saboda abubuwan namu suna da yawa ne akwai za su yi professional diploma a shekara ɗaya so ga duk wanda yake so ya san courses ɗin da za a yi diplomar a kansu to sai ya ƙoƙari ya kalli wannan takarda gashi nan za mu sa a manne akwai certificate program wanda shi kuma za a yi shi a wata shida shi kuma in security studies da kuma six months professional certificate shi kuma for library assistant da sannan ga kuma entry requirement da ake nema ƙa'idojin da ɗalibi zai cika don ya samu shiga wannan kwasa-kwasai da za a karantar a wannan jami'a mai albarka ta jihar kano yusuf mai ta masule ko kuma northwest wanda aka fi sani su da aka da insha za a manne a dukkanin sauran wajajen da muke gabatar da karatu cika ma duka za a manne Allah maɗaukin sarki ya ba da iko ya ya to akwai wani bawan Allah shi ma da ya ce zai ba da dubu ɗari dan a gyaran waɗancan kayan ruwan ana tashi da karatun gwamma ya ya same ni to kuma yanzu ake gaya mun cewa ya turo da dubu ɗarin shi don a wannan aikin gyaran ruwa kawai ya bayar da ita ba ta cikin asusunmu na sauran ayyuka akwai cikin kayan da muka bakara ba mu tafi da su ba a wancan karan muna da taliya katan uku wanda mun so ne ni musu abinci take away mu haɗa duk mu kai musu amma cikin hikimar ubangiji da yake an yi wa dan uwan mu malam abdulkadir sale ka zaure rasuwa mahaifinsa ya rasu za ku ranar juma'a ban ma yi karatun tirayen ba na tafsiri sai muka tafi muka je muka yi masa gaisuwa to rashin shi dan aikin bai kai mun kayan sakon da wuri gida ba dan mu samu waɗanda za su yi aikin su yi a taho da shi yasa kawai muka haƙura muka ce wannan ba za ni ba amma still yanzu suna nan a ajiye so da haka dole ina ganin sai mun samu wata ziyara kwaya ɗaya muna da shawara biyu duk da sai mun zauna mitin za mu fitar da ita ko mu yi wata ziyarar gidan marayu ko kuma gidan su kansu masu laifuffukan amma yara ƙanana ko mu yi wannan dan mu kai musu wannan ko kuma tun da daman abinci ne yana nan a mu aje shi sai kuma a tafiyar mu ta gab da azumi insha Allah da haka idan mun zauna mitin a wannan satin za mu ji da abubuwan da suke akwai Allah madaukin sarki ya samu dace Allah ya karba mana Allah madaukin sarki ya ji kan iyayen mu Allah maɗaukin sarki ya biya dukan bukatunmu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah